na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا بياك يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولنا لانا تبيو تولنا وتعنا أذ من رمضان من البركة نولنا شكرا تدبو دايد دليه دو تلاتين دترا إن الله يسود رسم يوم zai fara daga aya ta ɗari da sittin da bakwai ko aya ta ɗari a cikin suratu safat wannan aya ta ɗari da sittin da bakwai wato ci gaba ne da yadda alkur'ani mai girma yake koro ƙarairayin waɗanda suke ƙaryata wahayi ko waɗanda suke ja tare da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana bin su gaba gaba yana ruguza ƙaryarsu yana buɗe kwalin tatsuniyarsu idan ba mu manta ba kafin wannan ayar mun ga ayoyi da ainihin muka ga irin tatsuniyoyin masu ƙaryar cewa Allah subhanahu wata'ala yana da ɗa ko yana da ‘ya'ya kuma mala'iku ne sannan kuma mata ne, duka wannan Allah ya tambaye su, fa'atu bi kitabikum in kuntum sadiqina am lakum sultanun mubin duka babu amsa, ma'ana dai babu hujja kamar yadda Allah ta'ala ya nema. Sannan mun ga yadda suka ce akwai dangantaka ta jini wato tsakanin Allah da ainihin wato mala'iku. nan ma Allah ya nemi su kawo dalili ba su iya kawo dalili ba to a yau wato kun san shi alkur'ani mai girma Allah ya saukar da shi ne domin yanke hanzari idan da a ce alkur'ani bai sauka ba to waɗanda suka ja in ja da alkur'ani suka ƙi yin imani da manzon alkur'ani annabi muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam to da ka ji kore a bakinsu da sai su rika cewa ai da a ce ƙur'ani ya zo mana to babu shakka da mun yi imani da sai mun fi ma imani mai kyau fiye da wanda aka ba wa littattafai gabaninmu wannan aya da za mu karanta ta farko ta yau za ta buɗe mana wannan rufin kuma ta nuna mana abin da suka faɗa nan ba haka bane, ne na'am da me zai faru na'am Allah ta hmm. to Allah madaukakin sarki ya ce wa in kanu la yaquluna ko da yake da sun kasance suna cewa ma'ana suna faɗa me suke faɗa Lauanna inda na zikiran min al'awwalina da a ce muna da ainihin littafi irin littafin da aka ba wa mutanen farko da a ce muna da littafi irin littafin da aka saukar wa annabi ibrahim annabi musa annabi isa annabi salihu annabi hudu waɗannan su ne al'awwalina waɗanda aka rinka saukar ma littattafai gabanin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to da a ce mu ma an yi mana haka lakunna ibadallahi almukhlasina yau da mu ma mun zama cikin zababbun bayan Allah waɗanda Allah ya tsarkake daga munanan aƙidu ya tsarkake su daga munanan ɗabi'u ya tsarkake su daga munanan wato ainihin addinan da ba su da asali wannan shi shine da'awarsu to da Allah ya tashi dama Allah subhanahu ta'ala ya ce rusulan mubashirina wa mundirina وكان الله عزيزا حكيما Allah ya ce rusulan wato manzanni ne na musamman manya-manya mubashirina masu yin albashir ga wanda ya bi layin Allah wanda ya bi hanyar aljanna ya bi hanyar wahayi suna masa albishir. da cewa aljanna tana nan tana jiranka sauƙin hisabi yana nan yana jiranka yardar Allah tana nan tana jiranka wa munzirina kuma manzanni ne masu gargade masu ahir ahir ga waɗanda suka bauɗe mu hanyar wahayi suka bauɗe mu hanyar Allah me yasa Allah ya aiko su li Allah ya kuna linnasi alallahi hujja saboda kada mutane su zama suna da hujja akan Allah su ce Allah da ka aiko da mun bi to gashi ya aiko sai ku zo ku bi ba da rusuli dan kada ya zama na mutane su zama suna da wata hujja akan Allah bayan aiko manzanni in an aiko manzanni to an kulla bakin tsanya an ainihin wato hana cara saboda haka nan ba wata magana Allah ta'ala ya kasance mabuwaye ne kuma mai hikima to a wannan aya da Malam ya karanta mana wa in kanu la yaquluna law anna indana zikran min al-awwalina lakunna ibadallahi al-mukhlasina to da Allah ya tashi sai ya aiko musu zikirin da yafi kowane zikiri domin suna nufin littafi daga Allah akwai wani littafi da Allah ya saukar wanda ya kai kamar alkur'ani babu akwai wani annabi da Allah ya aiko wanda ya kai kamar annabi Muhammad babu to da Allah ya tashi yana sanya kulla bakinsu sai ya aiko mafi girman littafi sai ya aiko mafi darajar annabi ya aiko musu Ka ga maganar lau anna inda na zikiran min al'awwalina ba bata taso ba to ga ainihin zikiran din wa in kanu la yaquluna law anna inda na zikiran min al'awwalina. lakunna ibadallahi almukhlasina suka ce da mun zama cikin bayan Allah tsarkaka ko wanda Allah ya tsarkake fa kafaru bihi kaga duk an yanke wani labari da ke tsakanin wannan maganar da abin da ya biyo bayanta Allah ta'ala kamar yana gaya mana to sai Allah ya aiko annabin sai Allah ya saukan masa da littafin da aka zo aka kira su fa kafaru bihi kuma sai suka kafirce da ainihin wato alkur'anin kuma suka kafirce da annabin da aka aiko to tun da ba su da hujja sai Allah ya ce fa saufa ya alamuna da sannu za su san abin da zai biyo baya za su ga me zai biyo bayan wannan kangana da suka yi kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa a cikin wata sura wato ainihin suratul an'am Allah yana cewa Hauta ƙulullo, ana unzula a lainar kitabu. Ta ƙolo da wannan unzula a lainar kitabu da kunnuwa wa dukku. Wa hudan warama. فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنه ممن وصدف عنها فنجد الذين بما كانوا kun ga wannan ayar ma sai Allah ya ƙara nan na ga mana irin waccan magana auta gulu ko kuma su rika cewa law anna unzila lainar kitabu mu da a ce an saukan mana da littafi lakunna ahda minhum ai da mun fi ma waɗannan shiriwa da mun fi lahil almukhlasina din nan ma shiriwa da mun fi yahudawa da kizosoci shiriwa Allah ta'ala ya ce faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum to ga hujjar ta zo muku daga wajen ubangijin naku ga ga ainihin littafin ya zo wa hudan ga kuma shari'a ta zo wa rahmatan ga rahama ta zo abinda kuke cewa da ya zo da kun fi ma ainihin na farko shiriwa to ga shi ya zo Allah ya ce fa man azlamu mimman kazzaba bi ayatillah wane ne wanda ya fi ƙarya ko ya fi zalunci a cikin azalimai fiye da wanda ya ƙaryata ayoyin Allah idan mutum ya ƙaryata maganganun sarkin garinsu ko ya ƙaryata maganganun malaman garinsu ko ya ƙaryata maganganun shugaban ƙasarsu wannan ya yi babban laifi to amma in ka hada shi da kuma wanda ya karyata maganar Allah da wanda ya karyata maganar Allah da wanda ya karyata maganar malaminsa ko babansa wa ya fi laifi wanda ya karyata maganar Allah dan haka nan Allah ta'ala ya ce faman azlamu minhu wane ne wanda ya fi zalunci a cikin masu karyata maganganun wasu fiye da wanda ya karyata ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala wasa dafa anha kuma bai ma tsaya kan karetawa kawai ba sai kuma ya koma yana hana mutane su yi imani da su yana kange mutane kange mutane daga bin ayoyin Allah ba wai sai ka je kana cewa kada ku bi ayoyin ba a'a idan ka zo da wani abu da sunan ilimi da sunan addini ka ɗauke hankalin mutane daga asalin alkur'ani da ingantattun hadisan manzon Allah ka ɗora su akan wani layi na daban wanda yake cin karo da alkur'ani da hadisan manzon Allah to ka tare su domin suna ganin girman ka kai malan kake to malam kuma kiran mutane yake zuwa ga hanyar Allah qul hadhihi sabili ad'u ila Allah hanya ta kenan ina kira ne zuwa ga Allah ba zuwa ga wani ba in kaga malami na kira zuwa ga kambama kansa yana kira zuwa ga wata hanya wadda ba ta Allah ba to kola yana magana da yawun addinin musulunci ba musulunci yake wa aiki ba kokarin rusa addinin musulunci yake musulunci kuma ba zai rusu ba wasa dafa anha Allah ta'ala ya ce kuma ya kange ga barinta ma'ana ya daina bi kuma yake kokarin batar da masu bi Allah ce ya ladina yasrifuna an ayati su al'azabi da sannu wato za mu ainihin sakan kama waɗanda suke kange mutane ga barin bin ayoyinmu da ainihin azaba mafi muni ko mai muni saboda abin da suka kasance suna yi na kange mutane daga barin bin hanyar Allah subhanahu ta'ala a wani gurin zaka ga har rantsuwa suke yi cewa in dai Allah ya aiko to ka za su bi kuma za su yi imani wa samu billahi jihada aymanihim la in ja'ahum nadhirun la yakununna ahada min ihdal umam فلما جاءهم النذير فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا فلما جاءهم ما زادهم إلا نفورا ليسا استكبارا في الأرض ولا يهيك المكر السيء kun ga anan Allah ta'ala ce wa aqasamu billah sun yi rantsuwa da Allah jahada aimanihim iyakar rantsuwarsu sun yi rantsuwa da abin da zai gwada cewa wato abin abin tsoro abin da ba za ka iya tsammanin za su saba da abin da suka rantse da shi ba sun yi rantsuwa mai kauri akan mai la'in ja'ahum nazirun suka ce wallahi in dai mai gargadi ya zo musu in Allah ya aiko musu mai gargadi in dai mai wa'azi ya zo ya fahimtar da su abin da ba su fahimta ba la yakununna ahada min ihdal umam sai sun bi zama akan shari'a fiye da ɗaya daga cikin al'ummomin da Allah ya taɓa aika ma manzanni Allah ya ce falamma ja'ahum nadhirun yayin da kuma Allah ya aiko musu manzo din ma hum illa nufura zuwan manzan bai ƙara musu komai ba sai bauɗewa sai sakin layi sai ainihin gudun inda manzon yake da koyarwar manzon me yasa istikbaran fil ardi saboda jin girman kai yaya za a yi a ce kaman su subuwa ne kaman kosuwa wanda Allah ya girmama ya bawa annabta a gabansa za ka rika cewa kaman ko wannan ne ya halaka mutanen makka laula nuzila hadha alquran ala ala rajul min alqaryatayn ala rajul min القريتين azim to suka ce مما يجمعون Allah ta'ala a nan yake cewa wato mutanen makka suna cewa laula nuzila hadha alqur'anu dan menene ba a saukar da wannan alƙur'ani ba ala rajulin akan wani mutum min ne wato daga cikin waɗannan alqaryo guda biyu azimun me yasa ba a saukar da shi wajen wani babban mutum ba a wajensu wanda Allah ya girmamawa ya girmama irin girmamawa da Allah ya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya saukar masa da alkur'ani a ganin su wannan ba girma bane in mutum baya da kuɗi a wajensu bai da girma in mutum baya da mulki a wajen su bai da girma shi yasa ba su ga girman manzon Allah ba suna ganin wannan alkur'ani ya yi masa yawa kamata ya a nemi wani babba a saukan masa eh daga ko da ya fito daga da'ib ko ya ta fito daga makka Allah ta'ala ya ce ahum yaqsimuna rahmata rabbika to yanzu su ne dama masu rarraba rahmar ubangijinka su ce abawa ne bai kamata abawa ne ba to irin waɗannan ayoyi nan shi ne Allah ta'ala ke cewa istikbaran fil ardi wa makhraj sayyi saboda girman kai a bayan ƙasa da kuma ainihin mummunan makirci to shi makirci mafi muni bai cutar da kowa sai ahalinsa a wani wajen Allah subhanahu wata'ala yana cewa walau anna ahlaknahum bi azabin min qablihi laqalu ahlaknahum ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى من قبل أن نذل ونخزى anan Allah ta'ala yana cewa suna cewa walau anna ahlakanahum inda a ce mun halakar da su bi azabin da wata azaba min qablihi gabanin zuwan annabi Muhammad ko kuma gabanin zuwan wannan alqur'ani laqalu wallahi da sai su rika cewa rabbana ya ubangijinmu laula arsalta ilaina rasulan ina ma a ce ka aiko mana da manzo fanattabi ayatika sai mu bi ayoyinka min qabli an nadhilla wa nakhza tun gabanin ba mu kaskanta mun tozarta ba da haka za su faɗa a wani gurin Allah ta'ala ya ce walaula an tusibahum musibatun bima qaddamat aydihim fa yaqulu rabbana laula arsalta ilayna فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا أوتي موسى من قبل أولم يكفروا أولم يكبروا بما أوتي قالوا سهران تظاهرا Allah ta'ala ya ce walaula an tusibahum musiba in ba dan kada musiba ta same su ba ma'ana azaba ta zo musu bima qaddamat aydihim saboda abin da hannayensu ta gabatar ma'ana saboda laifuffukan da suka yi wa Allah fa yaqulu su suna cewa laula rabbana ya ubangijinmu laula arsalta ilaina rasulan ina ma a ce ka aiko mana da manzo fa nattabi ayatika sai mu zo mu bi ayoyinka wa nakuna minal mu'minina mu zama cikin mu'minai Allah ya ce falamma ja'ahumul haqq to yayin da gaskiya ta zo musu yayin da ayoyin da suke cewa inda sun zo za su bi suka zo musu min indina kuma daga wajenmu in ji Allah ayoyin suka zo daga gare mu ƙalu suka ce laula utiya misla ma utiya Musa sai suka bar wannan kuma dan menene ba a ba shi irin abin da aka ba wa annabi Musa ba dan me zai zo mana da alkur'ani ba sanda irin ta annabi Musa ina taguwa irin ta annabi Salihu ina hannu irin na annabi isa yanzu sun bar maganar ayoyi da suke cewa fanattabi'a ayatika ba su ce fanattabi'a misali ma utiya musa ba amma yanzu sun ajiye ayoyin bayan ayoyin sun zo Allah ta'ala ya ce awalam yakfuru bima utiya musa min qablu to ire-iren su masu ɗabi'a irin tasu ba su kafircewa annabi musa ba lokacin da ya zo musu da abin da suke cewa yanzu a kawo me suka ce qalu sihirani ta tazahara ko ƙalu sahirani ta tazahara ga annabi Musa ga annabi Haruna suka ce waɗannan waɗansu matsafa ne guda biyu wannan yake taimaka ma wannan wannan yake taimaka ma wannan suka ce inna bi kullin kafiruna to gaba ɗaya mun kafirce da su bin da yasa na kawo mana duk waɗannan ayoyi domin ku ga yanda Allah subhanahu ta'ala yake yankewa mutane hanzari duk wanda ya je gaban Allah ranar alkiyama bai yi imani ba to bai da hujjar da zai gaya wa Allah domin abin da yake cewa da ya zo da ya yi imani Allah ta'ala ya kawo shi amma bai yi imanin ba da haka yan uwa abin da ya kamata idan ayoyi sun zo sun ce a yi gabas mu yi gabas in sun ce a tsaya mu tsaya in sun ce a tafi mu tafi shine zaman lafiyar mu da Allah subhanahu wataala to bayan duk wannan sai Allah ya ce me walaqad sabagat لَقُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَكَفَرُوا فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ Allah ya ce sun kafirce da Alƙur'ani kuma da sannu za su ga ainihin sakamakon kafirce ma alkur'ani na'am na'am da saura alaramma Allah maɗaukakin sarki bayan da ya mana bayani filla-filla na irin hujjojin da annabawa manzanni suka zo da su da irin ƙaryatawar da aka rika yi musu da irin renin da aka rika kawo musu to yanzu Allah ta'ala zai kwantar wa da dukkanin wani manzo da kuma dukkanin wani mai bin manzo hankali kada mu dubi yawan masu ƙaryata abin da manzon Allah ya zo da su kada mu dube ƙwarewa da kayan aiki na masu ƙoƙarin wato ainihin munana surar addinin musulunci kada mu dube imkaniya yawan dukiya da yawan kafafen yada labarai da yawan shaidanu masu ainihin munana duk wani abin da yake da alaƙa da musulunci kada wannan ya tarmar da hankali Allah ta'ala ya ce walaƙad sabaƙar kalimatuna wallahi haƙiƙa kalmar mu kun ga sai ya faɗe ta a matsayin kalma ɗaya amma abin da zai biyo baya za mu ga ba kalma ba ce guda ɗaya amma da yake wato saƙon da take so ta isar saƙo ne da yake zuwa inda aka aika shi cikin sauri daidai da saƙon da kalma ɗaya ke kaiwa kalma ɗaya kaman ka ce zauna kaga kana gama faɗin kalmar zauna wanda ka gaya wa sako ya tar da shi kuma ya fahimci abin da ainihin wato kake faɗa to ko da yake jimloli ne ko in ce ayoyi ne Allah ta'ala zai faɗa mana a matsayin wannan kalma amma waɗannan ayoyi za mu ga irin yadda suke saurin isar da saƙo to ba su da bambanci wajen saurin isar da sako kaman kalma ɗaya shi yasa Allah ta'ala ya ce wa laqad sabaqat kalimatuna wallahi haqiqa kalimatuna kalmar mu ta riga ta gabata li ibadinal mursalina ga ainihin wato bayan mu manzanni kalmar mu ta riga ta gabata wace kalma ce ga ta nan innahum lahumul mansuruna Allah ta'ala ya ce Lallai haƙiƙa su su kadai su ne waɗanda za su yi nasara babu wani manzon Allah da Allah ya aiko wanda bai yi nasara ba babu shi domin babban nasara Allah ya baka saƙo ka isar da saƙon an karɓa wannan matsalar wanda ya karɓa ce in ma bai karɓa ba matsalarsa ce manzo aikinsa ma Allah rasulun illal balag to in dai manzo ya isar da sako ya gaya wa mutane a bi Allah ya gaya wa mutane a bar sabo ya gaya wa mutane a bar shirka a yi tauhidi ya gama aikinsa mutane sun bi masha Allah mutane ba su bi ba matsalar su ce ba matsalar manzo ba don haka nan babu wani manzon da bai ci nasara ba za mu dinga gani Allah ta'ala yana gaya mana falamma jaa amruna najjayna salihan wallazina amanu ma'ahu falamma jaa amruna najjayna hudan amanu ma'ahu shu'aiban amanu ma'ahu kowanne a ƙarshe yana samun tsira annabi ludu ya tsira shi da wanda suka yi imani da shi annabi salihu ya tsira shi da wanda suka yi imani da shi annabi hudu haka annabi shu'aibu haka annabi musa haka annabawan allah babu wanda ya felin kowa ya yi nasara innahum lahumul mansuruna Allah ya ce lalle su su ne masu nasara ba wai annabawa kawai ba Allah ta'ala ya ce wa inna jundana wa inna jundana lahumul ghalibuna kuma duk inda rundunar mu take duk inda rundunar tauhidi take duk inda rundunar ainihin wato sunna take duk inda izala take fa humul ghalibuna su ne za su yi nasara su za su yi rinjaye daga ƙarshe duk mai bin sunnar manzon Allah wallahi shine zai nasara daga ƙarshe kada mu ga yawan masu ainihin takalar sunna ko masu tsanar sunna ko masu adawa da sunna waɗannan an yi wa annabawa annabi ya fara shi kadai shi kadai ya fara ya ce duk duniya akan ƙarya suke shi kadai ne akan gaskiya amma ƙarshe sai da duniya ta zo ta be shi sai da duniya ta yadda lalle kuwa akan gaskiya yake sai da makka ta miƙa wuya jazirar larabawa ta miƙa wuya cikin ɗan ganganin lokaci to haka nan allah subhanahu wata'ala yake gudanar da al'amarinsa da duk ɗan mai bin sunna mai bin sunna ƙarƙashin da'awar wato ainihin ƙungiyar izala ko ma ƙarƙashin kowace ƙungiya mai kira zuwa ga sunna a nan najeriya duk masu bin sunna masu kira zuwa ga sunna gaba ɗayansu ba su da mafiya wanda suka kai yawan wanda ke gudun nan a halin yanzu a farkon lokacin da aka fara amma yau da gobe yau da gobe inda za a baka alƙalami a ce rubuta mana adadin mabiya sunna a garinku an haɗa ka da aiki to yanzu farawa ne ma in dai wannan sunna ce in kana rigima da ita ka daina ka zo ka miƙa wuya ka ce sami ina wa ɗana kwanan nan muka buɗe wani masallaci wani bawan Allah yau shekara talatin da biyar ya ba mu wani guri a Kano a ƙoƙi ya ce mu gina masallaci a ringa yin hamsu salawat wani bawan Allah saboda Allah ya bashi mulkin gargajiya ya hana ya ɗebo 'yan daba duk lokacin da za a yi tun shekara talatin da biyar in an yi wannan muhawala ya daina in an yi wannan muhawala ya zo ya hana ya ɗebo 'yan takife area boys 'yan daba su zo su hana in an fara ginin su rushe yau da gobe yau da gobe yau da gobe sai Allah ta'ala ya kawo lokacin da za a gina aka ce za a gina ya ce ya ga wanda ya isa ya gina muka tara 'yan agaji 'yan agaji ɗaruruwa suka je aka yi foundation ɗin gini abin da zai baka mamaki wannan bawan Allah mafiya yawan ‘ya'yansa da ya haifa da su muka taru aka gina masallacin. Don haka nan mai fada da wannan sunna ka rufa wa kanka asiri, ka rufa wa kanka asiri ka bari. Mafiya yawan waɗanda suka taru, suka ba da dukiyarsu, suka ba da ƙarfinsu, suka ba da lokacinsu aka zo aka yi ginin da da an ce mu gina a wancan shekara talatin da biyar ta wuce wallahi ba za mu iya gina masallaci mai inganci mai kyau kamar wanda muka gina a halin yanzu ba saboda haka yan uwa musulmai mu rike wannan sunna kada matasa ku yi wasa da sunna na san wa a birnin sokoto a ce ga wani ɗan asalin sakwata baya bin sunna zai wahala a samu domin sunnar ai daga nan ta bulla hasken sunna daga ina ya fita daga wajen shehu usmanu dan fodiyo shi ya kori shirka shi ya kori bid'a shi ya dasa sunna to duk mai ƙaunar shehu ya kamata a ce ya rungumi sunna kuma yana fada da mai fada da sunna saboda haka nan muna fata Allah ya ƙara ma wannan gari albarka Allah kuma ya ƙara mabiya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan gari Allah ta'ala ya ce wa inna jundana lahumul ghalibuna irin waɗannan ayoyi da Allah subhanahu wata'ala yake kawowa suna nan cikin alkur'ani masu tarin yawa Allah ta'ala ya ce innahum lahumul mansuruna wato wa inna jundana Allah ya ce rindinanmu ita ce mai yin rinjaye. Allah ta'ala ya ce da manzon Allah, wato tun da dai gashi garanti Allah ya baka, kana cikin manzanni, kuma Allah ya ce manzanni za su yi nasara, kuma Allah ya ce rindinarsa wanda kai ne jagoran rundunar ta Allah kuma ku ne masu galaba a ƙarshe Allah ta'ala ce koma ka sha zamanka a arid anhum fa arid anhum wato ma'ana ka kau da kai kyale su su su yi kokawa su gama su da su ka da kansu da kansu fa arid anhum ko wa absir wa absirun ko fa sawfa yubsiruna hatta an la'anuhum Allah ta'ala ya ce fatawalla anhum kau da kai ga barinsu kyale su da sharrance-sharrancensu kyale su da sharrance-sharrancensu kyale su da kulle-kullensu kyale su da su Allah ta'ala ya ce za su yi ne hattahin zuwa ɗan wani lokaci wani ɗan lokaci ne kawai Allah ya ga dama ya ba su za su yi abin da suke faɗa za su aikata abin da suke aikatawa amma idan wannan lokacin ya wuce to za ka sha mamaki al'amara za su canja kamar yadda Allah ta'ala ya ce kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli hmm. a wani gurin Allah ta'ala ya ce inna lanansuru rusulana الحياة الدنيا Na'am. Wani gwajin Allah ya ce wa kana haƙƙan alaina. Allah ya ce haƙƙi ne a kanmu, tilas ne a kanmu, Allah ya tilasta wa kansa, ba wanda ya sai tilasta wa Allah. ba wanda ya isa ya wajabta wa Allah to amma shi Allah ya ce na wajabta wa kaina zan taimaki muminai abin da kake bukata ka yi kokare ka zama mumini shi kuma Allah ta'ala ya ce ya yi alkawari ya ɗora wa kansa ya mai da wannan haƙƙi ne a kansa ya taimakawa ainihin wato muminai Allah ka taimaka mana to kalmar galaba kalmar galaba kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wa inna jundana lahumul ghalibuna kamar yadda yake cewa la aghlibanna ana wa rusuli galibin kalmar galaba idan ta zo a cikin alkur'ani ban ce duka ba amma galibi tana zuwa ne da ma'anar nasara a filin daga tsakanin kafirai da ainihin wato annabawa Allah ta'ala yana cewa in yakun minkum 20 sabiruna نعم مئة mm. wani wajen Allah ta'ala ce fa in yakun minkum mi'atun sabiratun ya galibu mi'ataini wa in yakun minkum alfun ya galibu alfaini duk waɗannan ayoyi suna ƙara kwantar mana da hankali suna nuna mana ba yawa ba ne a'a abin da ake bukata yawa mai amfani wato yawa tare da rereyayyen imani tataccen imani ya zamana ga mu al'ummar musulmi ga kuma wato ainihin gyararriyar aƙida da ingantaccen imani da ilimi mai amfani ya Allah ka bamu idan wannan ya samu to yan uwa an samu bukatar da ake nema dan haka Allah ta'ala anan yace wala qad sabaqat kalimatuna li ibadina al-mursalin innahum al mansurun wa inna jundana al ghalibun sai yace fatawalla anhum at ka dan kauda kai ga barinsu wato ainihin zuwa wani dan lokaci na'am Allah ya ce ɗan saurara musu, saurara ka ga abin da zai biyo bayan wannan kangarar, saurara ka ga abin da zai biyo bayan haƙuri da kake yi wajen wannan kira, fa saufa yi busiruna, su ma da sannu za su gani da idansu menene makomarka kuma menene makomarsu. Wato ainihin Allah ta'ala yana ba wa manzo haƙuri kuma yana gaya wa manzo da idan ka za ka ga abin da zai faru ma'ana Allah sai ya nuna masa nasara a gaban idansa kuma ya nuna masa ya nuna masa nasara ranar badar ko bai nuna masa ba ya nuna masa nasara ranar fatawa makka ko bai nuna masa ba hatta ranar uhudu da waɗansu ke ganin ba a samo nasara ba in ma ba a samo nasara ba to shi dai manzon Allah ya samu nasara a ranar Uhudu shi kan ya samu nasara domin Allah ya nuna saba masa hadari ne Allah ya nuna wa duniya in ana son zaman lafiya kar a saba masa annabi ya raba mayaka ya ce wannan ku zauna nan waɗannan ku tare nan ga mai mana ga mai tsara, ga kalfiya ga muƙaddima ga kuma rumat an ɗora rumat akan dutse ɗan ƙaramin dutsen nan da ke gaban dutsen uhudu ku tsaya a nan ku kula da wanda za su kawo mana hari kar ku sauko ko da kun ga ana yaga-yaga da namanmu kar ku sauko sai an ba ku umarni kamar yadda ba ku hau ba sai da aka ba ku umarni wannan shine umarnin da manzon Allah ya bayar ana gumuzu ana gumuzu sai aka samu musulmi sun raraki kafirai kafirai sun zubar da abin zubarwa sun gudu sun bar ladansu waɗannan bayan Allah sai suka dinga ƙoƙarin saukowa suka dinga ƙoƙarin saukowa da ganin cewa ai an gama yaƙi ga musulmai can suna kwasar ganima yau mai za mu zauna a nan jagoran jagoransu a wannan kan dutse yana cewa kar ku sauka annabi ya ce kada mu sauka sai an mana umarni kamar yadda ba mu hau ba sai da aka mana umarni kar ku sauka ka ce sai ka zauna ai an gama yaƙi me kuma za mu zauna me suna sauka Khalid bin Walid lokacin nan bai musulunta ba ya shan kai ya dawo ta baya ya same su sun shagarta da ɗiban ganima ya dinga datsar kawuna ya dinga datsar kawuna wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya yi wannan ne don ya nuna matsayinsa da kuma hadarin saɓawa umarninsa da haka shi manzon Allah a karan kansa ya samo nasara ƙarin wanda yake samu a odo ainihin wato waɗanda suka saba masa ne ba samu ainihin wato nasara ba Allah ya kiyaye mu Allah ya ce wa absir wa absirun ba sau ba ainihin wato ka saurare su kuma ka kula da su nan gaba su ma da kansu za su ga abin da zai faru ko dai a nan duniya ko kuma a lahira ko duka wuyin gabaki daya na'am sai Allah ya tambaya yanzu wai da azabar mu azabar mu da ita ne suke gaggautawa suke a kawo azaba a kawo azaba azaba irin tamu wannan wutar fa da muke gani wannan wutar ta duniya kashi ɗaya ne tak daga cikin kashi saba'in na wutar jahannama duk zafin nan wannan wutar mai narka karfe a nan duniya wadda za a zuba karfe kaga ya zama ruwa da wannan zafin wannan wutar to duka duka zafinta ɗaya ne tak cikin kashi saba'in na zafin wutar jahannama da wannan ne suke cewa a kawo a kawo azabar Allah ta'ala dama ya faɗa ya ce yasta'jilu biha allazina la yu'minuna biha والذين آمنوا مشفقون منها Allahu akbar Allah ta'ala ce ba mai gaggauta a kawo azaba a kawo azaba sai wanda la nuna biha wanda ba su yi imani da ita ba su suna ganin maganar alkiyamar ma ƙarya ne ba wani maganar tashin alkiyama dan haka nan maganar abin da zai biyo bayan tashin alkiyamar na aljanna ko na wuta ko na hisabi ko na saradi duk wannan magana babu ita domin ba ba tashin su suna ganin in an mutu an mutu kenan ba tashi da haka nan Allah ta'ala ce yasta'jilu bi hallabina la yu'minuna biha amma na amanu waɗanda suka yi imani mushfiquna mu su kuma tsoron ta suke ji eh muna jin tsoron jahannama domin Allah ma ya ce manzon Allah ma ya roki Allah rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar eh Allah ta'ala ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana addu'a cikin addu'a sai yana cewa ya ubangiji ka tsare mu daga azabar wuta alhali manzon Allah ba shi ba wannan wuta yana yi ne domin biyayya ga Allah kuma dan ya koya mana ainihin wato mu rika yin irin wannan addu'a wai an ce wani ya je makka to yana da wafe amma dai gaskiya wannan suka faɗa suka ce ko daga sako ne ne ya je <laughs> eh yana da wafe yana da wafe to kun san daga rukunin yamani zuwa hajarul aswad ana rabbana atina fi dunya hasana to shi ma sai yake kokarin ya dabbaka wannan sunna sai ya ce rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati azaban nari subhanallah wani ya kokarin ya gyara masa kai ba haka nan aka cewa ba rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nari ce kai duk daina da Allah <laughs> ina jin ina jin ba na Allah ya kyauta eh to saboda haka yan uwa azabar wuta ba mai gaggauta zuwanta sai wanda bai san wuta ba kuma sai wanda bai san Allah ba ita jahannama kamar yadda ingantaccen hadisi manzon Allah ya ce mana ka duba karfe irin na mala'ika mala'ika ɗaya fa ya cicciɓi garin annabi ludu ya ciro shi kamar yadda ake ciro ciyawa ya ɗaga shi sama ya sama da shi ba san ma me yake faruwa ba ko motsi ba su yi ba an daga su ba san an daga su ba aka juyo shi ha safilaha mala'ika ɗaya amma a ranar alkiyama manzon Allah ya ce wato mala'iku ɗai-ɗai-ɗai har guda dubu saba'in domin ita nama tana da linzami guda dubu saba'in kowane linzami yana hannun mala'ika ɗaya daga cikin mala'iku dubu saba'in tana ƙoƙarin sai ta kubuce ta afko kan mutane a filin tashin alkiyama mala'iku na ja tana ja mala'iku na ja tana ja dubi ƙarfin mala'ika dubi ƙarfin wutar jahannama wannan ne wai suke cewa a kawo a kawo shi yasa Allah ta'ala yake faɗa wata aya a fasihirun haza am antum la tubsiruna wai wannan tsafin ne ko ku dai ba ku gani ne wani gudun Allah ta'ala ya ci. to ai yan uwa musulmi waɗannan ayoyi suna nuna mana haɗarin mutum ya rika wasa da ainihin wato azabar Allah har ya rika gaggauta zuwanta Allah ya ce afa bi azabina yastajilun fa idza nazala bi saati Allah ya ce idan azabanmu ta sauka bi sahatihim Abin da ake cewa saha ai alfana'u wasi guri wanda yake mai faɗi amma a nan ba magana ake akan gurin ba a'a akan kangararrun da ke cikin gurin ranar da azabanmu ta sauka akan waɗannan wato masu yi wa Allah tsewa masu cewa azaba ta zo fasa asabahul munzarina sahiyar masu ainihin wanda ake gargada din nan suna kin gargaduwa to wannan safiya ta su a wannan rana ta munana safiya ta munana galibin azaba takan zo ne da safe shi yasa hadisin hadisin Buhari da Muslim wanda ana zai ruwaito yake cewa qala sallallahu alaihi wasallama wato qala ana zai ce sabbaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi asbanci zuwa Khaybara wato lokacin da za a kama ainihin Khaybara da yaki falamma kharaju bi fu'usihim wa mahatihim wa masahihim yayin da suka fito da ainihin gaturansu da ainihin hayawanin noman su wara awal jaisha suka ga ainihin wato rundunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama raja'u sai suka koma wa mu yaquluna muhammadun wallahi muhammadun wallahi ai muhammadin ne yazo muhammadin ne yazo muhammadun wal khamis ai muhammadun wal jaysh muhammadin ne yazo tare da runduna fa qala annabi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya ce Allahu akbar kharaja al khaybaru inna idza nazalna bi sahati qaumin fa sa'a sabahul mundarina mu idan muka dara a ainihin wato bagiran mutane kan kangararru to ainihin safiyar waɗanda ainihin ake magargaɗe ba su je ta munana Allah ya kiyaye mu sai Allah ta'ala ya ce me yanke na'am ربك العزة عما وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر تو waɗannan ayoyi da malam ya karanta mana su ne ayoyin ƙarshe a cikin suratul safat to gashi dan lokacin da ya rage mana bai fi minti uku ba sannan kuma akwai bayani da aka bukaci a yi dangane da abin da zai faru gobe na ainihin wato gabatar da taimakon marayu da ake nema to sha Allah to wannan taimako yan uwa ba taimakon marayu bane taimakon kanmu da kanmu ne saboda taimakawa maraya taimakawa al'ummar da maraya ke zaune a cikin ta ne taimakawa maraya taimaka wa ƙasarmu da take buƙatar taimakonmu ne a halin yanzu ƙasarmu na buƙatar addu'armu ƙasarmu na buƙatar mu faranta ma waɗanda Allah ke son a faranta ma domin mu ma abubuwa su bare mana sauƙi babu wanda za ka farantawa Allah ya faranta maka ka kyautata masa Allah ya kyautata masa ya kyautata maka fiye da ka kyautata wa malaya wanda la haula lahu wala quwwa mai rauni baya da yanda zai yi kuma yana buƙatar shi ma ya sa kayan sallah kamar yadda ƴaƴan masu iyaye wato iyayen masu ƴaƴa suke sayawa wa ƴaƴansu dan haka nan idan an kira mu mu taimaka wa marayu kar mu ƙosa in an kira mu bana za a kira mu baɗi muddin muna raye za a kira mu kuma kiran nan da ake mana wallahi sai mun gode ma masu kiranmu har a ranar alkiyama saboda kira ne wanda zai kai mu zuwa gidan aljanna shi maraya yi ƙoƙari in dai ka san da shi ko wani ya wakilce ka ya gano maka shi yi ƙoƙari ka sa masa farin ciki a ranka a ransa babu shakka kai ma Allah zai faranta maka don haka nan in an kira mu mu taimaka wa maraya ko ba komai ma so mu kaunaci malaya mu taimaka masa domin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama malaya ya tashi in kana kaunar malaya alama ce ta kaunar ka ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama domin ya tashi malaya kuma wannan malaicin da ya tashi da shi bai hana shi ya zama abin da ya zama ba bai hana shi ya jagoranci duniya gaba ɗaya ba kuma in kana taimakawa maraya to ka taimake zaman lafiyar ƙasarku ka rage 'yan daba a ƙasarku domin in baka taimaka masa ba uwarsa ba ta iya rike shi yana buƙatar al'umman musulmi su taimaka wa mahaifiyarsa amma mu galibi mukan kyamaci mace saboda marayun da ke tare da ita yanzu kaga alaramma gashi nan ya kwana biyu da zaka ce masa ga wata bazawara alaramma tana buƙatar miji mace ce mai ibada ga yawan tauhidi ga qiyamul laili ga da'awa ta iya karatun alqur'ani duk sai ga gama wannan ce ƴaƴanta nawa alaramma haka ne ko ba haka ba kana ce mata duka ‘ya'yanta bai wuce goma sha biyu ba to labari ya canja eh so malam husaini ma ya ce biyar kawai kana ce mata ‘ya'yanta biyar sai ya ce to alaga ta malam na mata dai addu'a Allah ya ba ta miji na kwarai so <laughs> Allah ya samu gane Allah ya samu dace abin da kuma daidai da Allah wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh